Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro Asumana Shinaki muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa gwamnati da kungiyar ɗalibai ta ƙasa sun kama hanyar warware rikicin da ke tsakaninsu. dangane da wani al'amari muna dauke da ra'ayoyin bangarorin siyasa masu mulki da kuma adawa za ku ji sanarwar 'yan jaridu na afirka ta yamma dangane da yanayin aikin jarida a nijar a shirin musamman za mu ji halin da ake ciki a game da cutar sankarau a jihar zandar ga labarin ɗaya bayan ɗaya mu fara da wannan labari bayan kwanaki biyu tana tattaunawa da gwamnati kungiyar ɗalibai ta ƙasa ta ɗauki matakin ɗage yajin aikinta inda ɗaliban suka za su koma cikin makarantu a ranar talata mai zuwa bangarorin biyu sun cimma matsayi wato matsaya yau akan sharaɗan da ƙungiyar ɗaliban ta gindaya musamman ka'idodin samun alawus biyan bashin alawus da kuma kafa kwamitin bincike mai zaman kansa usaini amadu sakataren watsa labarai na kwamitin zartarwa na ƙungiyar usn ya yi mana ƙarin bayani ta wayar tarho. Abin da ya kai mu ga zanga-zanga shine maganar allowance ɗin da gwamnati take baiwa ɗalibai wanda aka sanya waɗansu sharuɗa da ba mu yarda da su ba, inda euh, gwamnati ta shanye matakin kuma gwamnati ta ce za ta fara biyan mu wannan ɗan allowance tun a ranar gobe. Don haka muka ce mu ma ya dace mu ɗan sassakata kamar yadda su ma suka ɗan sassakata. A matsayinmu na ESN e mun ɗage yashin aikin mu daga ranar talata mai zuwa sannan sun amince kuma da kafa kwamitin bincike inda esn tana da wakilai biyar gwamnati da kuma cndh suma suna da wakilai da kuma cnds suma suna da nasu wakili A jiya shugaban kasa Isu Muhammadu ya gana da iyayen ɗalibi Malaba Gale wanda rasa ransa a sakamakon zanga-zangar ranar goma ga watan Afrilu a jami'ar Yamai. ministan ilimi a ƙananan makarantu wanda ɗan uwa ne ga ma'aifin bagale shi ma ya halarci wannan ganawa gungun muhammad dantani ya tattauna ta wayar tarho da ma'aifin mala bagale kamar haka Saboda ya mika ta'aziyar sani abu ne da ya bambanta da sauran abubuwa saboda sau biyu kenan da ya so ya tako kafarsa ya zo. Amma hakan bata samu ba saboda tsaro a cikin yanayin da ake. Mun samu goron gayyata ta hannun ministan makarantun boko na firamare cewa shugaban ƙasa yana son ya gana da mu. kunga kuma ba za mu ce mun kiya ba. Wannan ya sanya muka tafi muka tattauna da shi aka yi fatiha ya yi mana ta'aziyya. Ban ma huce wuce mintuna biyar ba muka ƙare sai muka dawo. Dangance da zanga-zangar ɗaliban ta ranar goma ga watan Afrilu da muke ciki wadda ta yi sanadiyar mutuwar ɗalibi guda da kuma raunin wasu mutane da dama a ɓangaren ɗalibai da kuma jami'an tsaro jam'iyyun siyasa sun tofa albarkacin bakinsu. Ga matsayin jam'iyyu masu mulki ta bakin manzo Adamu shugaban matasa na jam'iyyar PNDS tarayya. zanga-zanga da 'yan makaranta suka yi abin a shani kuma muna amfani da wannan damar don mu isar da ta'aziyar mu ga uwayen da 'yan uwa 'yan makaranta duka muna isa musu da ta'aziyar mu fatan mu shine wannan abin da ya faru kar Allah ya sa ya sake maimaituwa abin da ya kamata a gani shi zanga-zanga 'yanci ne na ɗan ƙasa amma doka kuma ta ƙayyade yadda ya kamata wannan zanga-zangar a yi ta kenan duk abin da za a yi ya kamata a yi shi cikin bin doka da oda ko su 'yan makaranta kowa da kowa dole ne ya ma wa'annan dokoki biyayya kenan bai kamata ba a ce yau mutum ya tashi ko wata kungiya ta tashi ta ce za ta yi zanga-zanga kawai ba tare da ta bi wa'annan ka'idodi da dokoki da suke shimfiɗe ba. A nasu bangare jam'iyyun adawa sun ɗora alhakin lamarin da ya faru a kan shugaban ƙasa Ibrahim Bana shine shugaban matasa na jam'iyyun adawar. lalle lokacin da an kai wannan abun eh, na asha ra goma ga wata april mun hudo takarda gungun kawancan da ke eh, tara parti wanda ke an adawa mun ka ce abu ne wanda eh, na asha an ka yi shi kuma abu ne wanda bai dace ba a cikin milkin demokradiya lalle ana in da mutane cewa yan boko ko ina ko cikin kasashen da sun ka kama ce suna da demokradiyya fiye da shekaru 200 in za su zanga-zanga hakan da suke yi ba su ba da labari ba su aje takarda ko ina to lokacin da wannan abun sun ka fara yin shi abun da ya eh, cacanta shine a ce sun an kirawo su a tattauna da su ko kuma a kawo jami'an tsaro a tsare eh, kama a ce kayan mutane da na gwamnati ka a kawo rauni gare su 'Yan jaridu kimanin sittin na Afirka ta yamma sun fitar da wata sanarwa jiya dangane da yancin aikin jarida a Nijar. Wannan 'yan jaridun suna halartar wani horo da kungiyar Senezo a birnin Wagadugu na Burkina Faso ke shiryawa. lamina Suleiman ɗaya daga cikin mahalarta taron da studio kalangu tun taɓa ta wayar tarho ya bayyana cewa 'yan jaridun sun damu sosai da taɓarɓarewar yanayin aikin jarida a Nijar. Euh, 'Yan jaridar ƙasashen Afirka ta yamma cewa da Sidiyawo da suka ƙunshi ƙasashe daban-daban suna da masaniyar abin da yake faruwa a Nijar na tauye walwalar 'yan jarida, inda da farko dai sun taɓo maganar ɗan jaridar nan na Karen da aka musgunawa a fagen aikinsa da kuma yanayin da Baba Alfa yake ciki na tsare shi da aka yi. Wannan ne ya sanya dukkanin mu 'yan jarida suka kawo goyon bayan su ga waɗannan 'yan jarida biyu da ma dukkanin 'yan jarida da suke fuskantar barazana a fagen aikin su domin sun fallasa abubuwan da suke wakana ko a jaridu ko kuma a fuskar gidajen radiyoyi. Lamini Suleiman kenan a hirsi ta wayar tarho da Rahilatu Sumana. To baba alfa ɗan jarida na gidan rediyo da talabijin Bonfere da ke tsare turanar ranar uku ga watan nan na Afrilu ya bayyana yau a gaban alkali a karo na uku. Shi dai baba alfa ana zargin sa ne da amfani da takardun zaman ƙasa na Shabu, an kuma kama shi ne lokaci guda da ma'aifinsa da kuma wani mutum na uku wato Sidi Omar Mohammed. Turan talatar da ta gabata ne kungiyar ƙwararrun likitoci ta semester suma wani yajin aiki a dofaɗin ƙasa. likitocin na bukata ne gwamnati ta inganta musu yanayin rayuwa da kuma na aiki. Ana ci gaba da gudanar da shirin sayar da abinci a farashi mai rahusa a duk faɗin ƙasa. A jiya mun taɓo muku batun wannan shiri a Filinge. A tawa ma'aikatar magajin garin wato ta shirya ta ɗaya ta soma sayar da abinci a farashi mai rahusa domin tallafawa mutanen da ke fuskantar karancin cimaka a sakamakon damanar da ta gabata. magajin garin na shiya ta ɗai ta birnin tawa abdullahi ali maita ya yi wa wakilin abdullahi ausuka ƙarin bayani in an shiga wani lokaci da aka ce ma period de soudure kamar lokacin da aka bukata abinci gwamnati tana saye ta tanada sai a kawo a sai da mutane don da da nasifa mu mana Allah alhamdulillah cikin jihatawa a ai tsari communikin 44 na na jihar Tawa wani za da gwargwadon hali zai samu dan abin da zai samu to mu wannan faz nan komin eh, an na ton 60 haci dawa da masara haci ton 15 masara ton 25 sannan ita dawa ton 20 su a ton 60 kuma suna cikin buhuna na masu nauyin kilo 50-50 kowane buhu ana sai da shi jika shi da rabi shi na samun kai an ka kasahi mun ka tsara anguyoyi da garuruwa waɗanda da ake da mu tun ran ladi mun ka fara gashi nan kuma alhamdulillah muna yi mutane suna zauwa an yi shela su zaka su yi layi ka ba da libaranka ka ba da jikakka shi da darabi a baka A ranar Larabar da ta gabata ne kungiya mai zaman kanta da Leprosy Mission ta soma wani taron bayar da horo ga wato shugabannin addinai a kan matakan yaƙi da cutar kuturta a garin Galmi. Shugabannin addinan kimanin ashirin ne ke halartar wannan taro. Ana sanar da su ne yadda ake gane alamun wannan cuta domin ganin sun wayar da kan al'umma. Adamu Idi jami'in kiwon lafiya kuma shugaban sashen kula da cutar kuturta a cibiyar Danja a Maradi. ayuwa muhammad da Muhammad Maman ƙarin bayani. mun gani uwayen nan namu na addinai suna zama ko da ko a cikin al'umma kuma maganar su tana da ƙarfi sosai a wurin al'umma shi ya samu gani yana da kyau mu yi haɗin gwiwa tare da su yanda masu fama da wannan cuta ta kuturta a gane alamomin ta tun daga farko kamin ta kai ga haddasa wata matsala a samu a tura mara lahiya a asibiti mafi kusa domin ya samu magani saboda suna wa'azi da fanni daban-daban suna ba da shawarwari suna nan kullum kusa da mu to kenan yana da kyau mu fuskance su kuma saboda su ƙara ba da kasu gudunmuwa su ƙara ba da kansu ta wurin gargaɗar da a kan fannin kiwon lafiya to cuta kuturta a nan ƙasar mu ta Nijar har yanzu akwai su marasa lafiya kullum akwai sai dai kamar bisa ga yadda ake samun su ne wurare-wurare sai a ga suna rage yanzu kuma sai fagen wasanni a ci gaba da gudanar da wasannin tankaɗe da rairaye na shiga kwambarar ƙwallon kafa ta 'yan ajin farko a yau juma'a ake soma wasanni na rana ta goma sha takwas inda as fan za ta kara da as nijelek za a gudanar da waɗansu karawa guda shida a ƙarƙashin wato a ƙarshen wannan mako a ranar asabar a nan yamai usjn za ta kara da olympic fc as duwan za ta haɗu da gwarzo fc sana'a a doso tagoro za ta kara da as jnn a ranar lahadi rasin wato za ta fuskanci is sundep ita kuma is police za ta kara da kokana, sannan sahel sc ta kara da irana za a gudanar da waɗannan wasannin a nan yamai ne to yanzu kuma sai a dakace mu Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba da bakwai biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba da biyar gajeren zango. A difa. tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. Shirin na musamman na yau wato zai kawo ci gaban zagayen da muke yi dangane da halin da ake ciki a game da annobar cutar sankarau. Yau za mu je ne a Zandar inda wakilinmu Ali Keta ya tattauna da daraktan ma'aikatar lafiya ta jihar Dr. Abu Yahaya wanda ya bayyana cewa yanayin cutar bai yi kamari ba a wannan yanki wato a nan cutar ba ta kai matsayin annoba ba duk da yake daga ranar 16 ga watan nan na afrilu an samu mutum talatin a duk faɗin jihar da aka kyautata cewa cutar ce ta kama su yayin da aka bayyana cewa mutane uku sun rasa rayukansu sai dai kuma ya waje ba a kaddamar da allurar yaƙi da cutar in shi wato dr abu yahaya jihar da magaram muna da wannan cuta muma wannan dai shekara da fara ta zuwa shida ga watan abril mun samu kamar mutum talatin wanda suka kamu da wannan rashin lahiya kasus wanda ake tsammanin suna da wannan cuta kuma an ɗebi eh, ruwan nasu wanda ya kamata a duba ga tsatso an aika inda za a zuwa a baya a duba mana a gani a tabbatar da wannan ai bincike a tabbatar da wannan ciwon shine ko ba shi bane cikin wanda mun ka aika dai takwas mun samu sakamakon su a cikin takwas hudu ne an ka tabbatar da akwai kwayar cuta wayancan hudun an yi da su an maida su ganga kenan ba ita bace amma cikin talatin din nan da muka dauka wanda kace ma casus pay mun samu a cikin su uku wayanda suka rasa rayukansu biyu guda dai a gezawa jiha tanut shi kuma daga wajen kwanni ya hoto ya zo da abun su nan saboda kwanni suna cikin wannan alluba suna cikin abin da kace ma epidemi eh akwai kuma shi ma guda wanda ya rasa rayuwar shi a nan babban hospital ta da magaram shi ma daga kwani ya biye hoto to sai akwai samari guda wanda a cikin karce ɗin share zamna wanda shi ma wannan ciyo ya rutsa da shi ciyo ne wanda a yanzu dai alhamdulillah an samu bai kai inda ya kamari ba inda zai tada muna hankali saboda wayan gada talatin gada ne hudi wawwace ne suke a cikin rijin da magaran ba wuri guda ba ne suke balle a yi zancen eh, eh, epidemi eh, eh bai kai alluba ba a nan wajen mu shaushawan nan ka'idodi gare ta ko takan zo akwai sharuɗa na farko sai an tabbatar da alluba ce in ta kai an tabbatar da alluba ce sai an tabbatar da wacce wani kwayar cuta ne an maharin wannan ciwon ɗan sankarau lokacin nan gwamnati zai yin takardu idan yana da hali yana da kuɗin siyo magani lokacin nan ya yi takardun shi aika akwai kungiya mai kula da wayannan takardu za ta binciken su ta tabbatar da ke lalle alloba ce a wannan lokacin nan ta ba da izini shi laboratory wanda ke yin wannan magani ke sarrafa wannan magani ya yi shi ya aiko ma Nijar. Marla ƙarshen wannan shiri namu kenan namu da can yau zan bar ku da Muhammad Antani ya kama muku labarai da harshen zubarmanci a huta lahiya.